أفما نحن بميتين yayin da ya gama magana da abokinsa daga cikin ‘yan wuta, sai ya fuskantar da maganarsa zuwa ga abokansa ‘yan aljanna ya ce, Mu ‘yan aljanna ba masu mutuwa ba ne.